يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don tafsirin Qur'an bisa ga borewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba. Allah ta ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai ya sa mu a cikin jerin gwanan bayan da ake gafarta musu a cikin wannan wata na Ramadana mai alfarma a yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na biyar a wannan wata na Ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida insha Allah ta'ala muna cikin sura ta biyar daga cikin jerin gwanon surorin ƙur'ani daga sama wato suratul ma'ida jiya da ikon Allah mun kammala aya ta uku rabin da zuwa ta hudu a yau za mu tashi kan aya ta biyar daga cikin abin da muka karanta jiya mun karanta ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan jumhur na malaman tafsiri rahimahumullah ta'ala suna ga wannan ita ce ayar karshe da aka saukar a Qur'ani wasu daga cikin suna ga wattaku yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun akwai maganganu da dama akan wacce ce aya ta karshe babu magana ɗaya. amma dai mafiya yawan malaman Qur'ani suna da tiya akan al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا wannan shine sako na ƙarshe da aka saukar da shi a Kur'ani. mafhum tayyib shi yasa wani ba yahudi ya samu Umar bin Khattab radiyallahu anhu yace ya Umar ayatu fi kitabikum tadra'unaha law anna hadhihi al-aya unzilat alaina wannan hadisi na cikin bai hude ya Umar akwai wata aya a littafin ku da dai mu yahudawa aka saukarwa da ranar da ta sauka shine zai zama ranar idi a wurinmu za mu kirkiro wani biki in ranar ya zagayo to a duk shekara za a yi gagarumin biki sayyidina Umar yace wata aya sai yace wannan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a yau na kammala muku addinin ku na cika ni'imata akan ku kuma na amince musulunci ya zama addini gare ku sayyidina Umar yace ni na sa da aka faka da wannan aya yace ranar juma'a ne kuma ranar arfa ne manzon Allah yana tsaya arfa yace da hantsi ne ba na san daidai inda ba ta sauka wurin ba zan kai nuna maka amma mu ba za mu yi wannan bikin naku ba me yake nuna mana shine addinin musulunci ba kirkira yake so ba biyayya yake so an riga an kammala ba kuma ba wani abun da ake bukata ni ko kai mu zauna mu yi ta cracking memory din mu muna tunanin me za mu kirkiro a musulunci in dai maganar addini ne an gama komai abun da ake bukata mu kawai mu ce sami ina wa ta'ala amma ba wani mutum da ake so ya kirkiro wata ibada da babu ita amma komai an riga an kammala shi kawai me ake so mu amince mu bayi ne za mu yi biyayya zuwa ga dokar Allah in an ce mu yi mu ce za mu in an ce mu bari sai mu bari sai sa malamai suka ce al-islam bittiba lafida shi musulunci da bi ake yin sa ba da kirkirowa ba kai yi innovation wani abin da bai addini ba abin yabo bane muzantawa ne yasa hadisi yace man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata aikin da babu umurnin mu a ciki to wannan aiki fa huwa raddun ai bi ma'ana huwa mardudun wannan aiki abun mayarwa ne ga wanda ya aikata shi don haka a musulunci baya halatta bismillah ku shigo da yayi akwai wajen tunan bismillah ya shigo ba a bukatan kowane mutum a musulunci ya tsaya ya ce wai zai kirkiro kawai mu yi biyayya ba abin da ake bukata ba ne kiro ka da wannan Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya ba wannan bai hude amsa yace mu a mu ba ma bukatar wannan inda bikin ne ai mun san ranar da lokacin yace a ranar arfa ne har ba sayyidina Umar a wata riwaya yace bayan wannan ayata ta sauka manzon Allah kwana 80 da ya kara a duniya ya koma zuwa ga Allah ya kare it one day bayan kwana 80 da ya shi kenan sai ko ba a ba to haka kenan ba wai rashin sani bane mun san komai bi munasabatil aya sai dai ba ma kirkiro bikin da Allah bai karanta da shi ba sai fa dukkan wani biki da zamu yi a musulunci in dai ba a qur'ani aka ce ayi ba ko ba a sunna bane to ba maganar lada a cikin sa dukkan wani biki in dai baya nan a qur'ani baya nan a sunna to duk abin da mutum ya bata lokacin sai ba lada yake yi ba in yayi da awar cewa al'ada yake yi ko wani abu yake na ainihin mu'amala da zai ci da abin mu'amala ba ibada bane je kai sai matsayin ka da wanda yake wuri a kofar gida ya je daga can ya dawo nan wurin yana kalla-kalla duka dai na yi al'ada ne yake yi ko wannan ba wani abu ne kawai abu ne da mutum ya ga dama yake nasararsa amma in kace ibada ne to sai mutum ibada ne dole sai abun ya samu rijista a ta, ko kuma daga makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matukar da samu wannan baya zama ibada duk yadda na zayyana ta ko ka kawata shi bai zama ibada dole sai ya zama manzon Allah ya approving din sa in bai yi ba bai zama ibada ba shi yasa addinin musulunci ba a kwatanta shi da tunani kawai da ne da tsangwaroren biyayya ake yin sa Allah ya ba mu ikon yin biyayya ba tare da mun kirkiro wani abu a cikin addini ba Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare a yau za mu tashi a ran ma daidai kan aya ta biyar insha Allah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم hmm. بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتم مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أولنا الرانا أحل لكم الطيبات أو هل تامك أبا بما في دادي نهلا wa ta'amul ladina utul kitaba da abinci da yankan waɗanda aka ba wa littafi hillul lakum halal ne gare ku wa ta'amukum abincinku da kuma yankanku hillul lakum halal ne gare su wal min minal mu'minat da katangaggun mata ‘ya'ya daga cikin muminai wal muhsanat da kuma katangaggun mata ƴaƴa min alladina utul kitaba daga cikin waɗanda aka basu littafi a yahudu wan nasara min qablikum gabannin zuwanku idza ataytumu kunna idan kun ba su ujura kunna ladan su na sadaki muhsinina kuna masu kange kanku daga sabon Allah ghaira musafihina ba masu bayyana zina ba wala muttaqidi afdal sannan kuma ba kuna masu ɗaukar su a matsayin fatinas abokane ba yan daduro kenan wa man yakfur bil iman duk wanda ya kafirce wa imani faqad ajiza amaluhu hakika aikin sa ya lalace wa huwa fil akhirati min al khasirin a cikin a ranar lahira kuma yana cikin mutane masu asara Allah ya kare mu daga asara al yau a yau malami sun yi fassara biyu fassara da farko suka ce al yau abin da ake nufi fi hadha zaman a wannan zamanin da ake zaugar da aya saboda wuni na zuwa a matsayin zamani wuni na iya zuwa a matsayin ishara zuwa ga wani abu na gaba kamar ranar kiyama aiko wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah kaga ai mun kiyama ake ishara zuwa gare shi misali kenan ko kuma al yawma maganar da Allah yake da a karshen suratul mu'minuna da yake tambayin kafirai yake cewa كم لبثتم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فقال الآتين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون suka ce aliyu iya ne wani zamani ne da zai iya daukan ko wata daya ko shekara daya ko abin da ya kama da haka tafsirin abdullahi ibn abbas yace aliyu iya ishara daga yau da aka saukar da aya shine yawmul muayyan ranar da aka ayyana shine ranar da aka saukar da wannan aya a garin madina aliyu a yau Allah yace usilla lakum tayyibat an halatta muku a at ba ababe masu daɗi kalmar uhilla shi masu fi'ili ne ma bi mabni lil A tsaye ba kalma ne jam'i ne jam'i muannath salih mufradin sa sai a ce tayyibun abu mai daɗi in an ce at-tayyibat ya zama jam'u muannath salih plural ne wato ababe masu daɗi da yawa an halakar muku asalin kalmar a tsaye suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Sheikh Muhammad bin Sari Al-Uthaymeen Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alayhi ka tsalabi sada al-qawaid al-musla fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna cewa at-tayyib sunan Allah ne saboda hadisin da yace inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban shi Allah ai tayyibun ne zai ce da ya zama sunan Allah in ka sa dan ka sunan sa Abdul Tayyib a musulunci yayi ne so Allah shi at-tayyib ne kuma bai karaba abu sai mai tsayi to anan da aka ce uhilla lakum tsayi ba an halata muku ababe masu daɗi tambaya anan da aka ce an halata mana mai daɗi menene mizanin gane abu mai daɗi shine mu duba a ta ko a sunnanci a wani babi aka fashi a ka'idan abinci da abun sha a ka'ida da magani malamai suka ce al-aslu shine komai halal ne shi wanda ya halakar baya bukatan kawo nafsi shi wanda ya haramtar ne yake bukatan nafsi saboda me saboda Allah ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah ya halitta muku duk abin da ke bayan ƙasa da wannan malamai suka ce duk abin da ke bayan ƙasa in illa ba ta bayyana gare shi ba kuma babu wata aya ko hadisi da yake haramun ne asalin sa ya zama halal saboda yi ukhadu bil asl ana rike asali ne to wanda yake cewa halal ne ba ka bukatan ya kawo aya wanda yace haramun ne zamu ce kawo aya ko hadisi amma wanda yake haram ba laifi bane misali yanzu idan ka tsaya rikici da wani akan wannan sai ka dambe shi da Allah abin ko ne to me yiwa ya bude baki ya ce maka ya fi sha'awa nabi misali ya ce shinkafa sai ka ce akwai aya da take shinkafa ko ya ce maka miyan kuka akwai hadisin da ya ce ka ta miyan kuka ko miyan karkashi ka taba jin karkashi a hadisi eh ko kuma indomi ina ta ji hadisi ya ce indomi ko dan wake duk waɗannan baka ji su a nafsi ba me dalili saboda al'asul asalin halal ne don haka abin da aka halatta ɗin shine kashi saba'in da yankai cikin ɗari wanda aka haramtar kaɗan ne ita wannan aya ita ce hukunci gaba ɗaya a yau yace shi ya halitta muku duk abin da ke bayan kasa, za ka duk abin da ba a toge shi a cikin halal ba to asalin sa ya zama halal ai duk waɗannan bi tajriba ake gane abinci ne miyan kuka ba hadisin da ya fara kawai magabata ne mutum ya kawo a dafa a jin an ji yayi sai a ce to wannan bai miya ai da haka aka fara miyan karkashi duka discovery ne yake ba wani ne kawai zauna ya samu wani hadisi sai a ji a nemo karkashi ba kawai ganye ne a ga zai yi eh zai yi shikenan sai a yi nau'in abinci da muke ci ko kana da hadisin da yake sai ka kawo nau'in abincin kaza da kaza da kaza mafu tayyib in ka ga sunan abinci mafiya yawa a ciki za a gyaro ne wajen zakkantar da kai ko abin da ya kama da wannan amma ka ga karar an je baka cika kaza zai wahala ka gani abu yawa yawan abincin saboda asalin halal ne saboda ayat ta ce an halartar muku kuma abin da aka halarta shine ne yawa wanda aka haramta shine dan kadan to da wannan malamai suka ce dukkan abin da babu wani nasi da ya zo ya hana kuma aka ci a ga wani cutarwa a cikin sa ba to ya zama halal shine a at-tayyibat ababe masu dadi kishiyar kuma wannan opposite nasa shine ne al-khaba'il shi yasa Allah yake qul la yastawi al khabithu wa at-tayyib walau a'jabaka kasratul khabith mai kyau at-tayyib da kuma al-khabith mai muni ba sa zama daidai zaka yanzu ke ne ya zama dukkan al-khabith menene matsayin sa musulunci na'am to kun ce haramun malamai suka ce ba za a ce dukkanin su haramun bane sai dai a ce majority haramun dai akwai abin da ya zama khabithun kuma an yi aiki da shi masala manzo Allah yana magana akan bishiya ko kuma isin tafarnuwa a hadisin bukhari me yake cewa yace man akala min hadhihi shajara al khabitha fala yaqrabanna masajidana duk wanda ya ci wannan bishiya khabitha ya kira kada ya zo masallatan mu bi ma'ana mala'iku suna tutuwa da ne da warin tafarnuwa sai ce zauna ya sallah a gida ai kaga bai ce kada ya ci ba to ita kanta tafarnuwa an ce khabisa da wannan malamai suka ce shi duk khaba'i asalin sa haramun ne amma wanda nafsi ya zama bai hana masa ya zama halal kaman wannan shi zai ka dauka asalin sa al'asulu haram amma wanda nafsi ya zo yake ba ne fi kuci kaman wannan tafarnuwa ba hana ba to ya zama halal shi kuma at-tayyibu dukkanin sa halal ne idan nafsi ya zo yake a cikin at-tayyibu kada ka ci wannan to shi kuma ya zama haramun misali yanzu menene matsayi na cin shinkafa ko tuwon shinkafa A nan ne sai mutum ya zama iya da gaji ya yi mini a jikinsa shi a gare shi ne matsayin su malamai suka ce ya zama haramun inda shi ne da kade a sunan a san ce kada ka ce in ka zai halakar da kai to barin ya zama wajibi a kansa wannan take fatawar Sheikh Muhammad bin Salah bin Taymiyyah rahimahullah amma kaga al-aslu halal ne amma bi munasabati jinyar da ke tare da shi a ran wurin ba halal bane gare shi to za ka ga hatta a cikin asayibo general nan ne amma kuma za a yi hukunci a kan mutane ɗaiɗaikun su mafu sayi, to za ka mutumin da yake da cuta ya ga ke kada ka cika ba yanzu misali ina naman sani ya halar ne akwai mutumin da ke ajin wet ya yi yawa sai a ce ka daina shi ka haƙura da shi halan ne asalinsa amma dalilin cutarwa a nan wurin idan ya ci gaba da shi zai cutar da shi malamai suka ce ya zama haramun gare shi me dalili saboda cutar da shi kansa da dai ai addini ya kira la zarara wala zarara kuma hadisin bukhari ya ce inna li jasadika alayka haqqan jikinka yana da haƙƙi a kanka ga hadisin Abu Bukhari da wannan malamai suka ce daga cikin haƙƙinsa shine in kai abin da zai cutar da kai gobe kiyama za a mata azaba to da kenan ka ga a tayyib asalin sa duka halal ne amma idan akwai mutumin da zai cutar sai mu ce to shi ya hakura da cin wannan at-tayyib din mafhum amma ababen da Allah ya haramta, su suke da yawa waɗanda ya haramtar abinci su ne yan kadan sa haga nafsin yana magana akan haramun din ne bai shiga magana akan halal ba saboda halal din ba za su girgu ba haramun din su dan kadan ne za ka gara a bayyana maka haramun duk abin da ba kira shi annabi ba su asalin sa halal ne har a yanzu ne wani ne je je sai ka je wani gari je ga ganyen da ba ku miya da shi a can da shi ake miya kuma ko bai dame ku ba me kuma musulmai ne musulunci suke yi ka taba zuwa saudiya ka ga da na cikin kuka ko musulunci mu ya ji nasu kyau ko ka ga ana masa gwake ka taba gani ana masa wannan sai baka je ka ga ana wannan ba ko ka gana masa dumame da safe duk ba ga wannan ba akwai kasashen da idan ka je ka kira ka je da kusar ma aja ba na kallon ka amma kai a nan wurin kana ganin safety ne amma ba ka da aya ba ka da jiji kai sai to za ka saboda asalin halal ne su za ka je ka samu ganye daban ba irin nasu ba da shi ake miya sai ka je ka samu wani ganye kan ma yake a miyar tana shi. akwai garin da Allah ya taba kai ne miyar da aka yi ba a sa miya jikin kuda ake sawa to za ka ce haramun ne ba abinci ba ne in shi suka gai dama shi kenan to duka waɗannan masa'il ne da halaccin na da to naka babu rikici a kai wanda ya haramta shi ne zai kawo nafsi mafhum daga al yawm a yau uhilla lakum tayyibat an halatta muku dana da ababe wa ta'amul ladina utul kitaba da abincin da aka ba wa abokan littafi hillun lakum halal ne gare ku kalmar ta'amu wani abinci yake nufi su aka ba wa littafi wanda aka mallaki su ne al-yahudu wal nasara su ne ahalul kitabi mafhum su ne ahalul kitabi al-yahudu wal nasara the Jews and the Christians wannan shine bittifaqi sahaba su ne ahalul kitabi saboda ba ma'abota littafi ne al-yahudu su an ba su at-taura an-nasara injila mafhum to daka wannan sifa ce ta su ahalul kitabi ba ibara ba ne in ka ce ibara wani ma sai da abu haka ma malamai suka ce sifa ce waɗanda aka ba su a taura da injila kalmar ta'amu wani abin take ni yana nufin ka ci shinkafa su halal ne yana nufin ka ci shinkafa da biyar sun dafa halal ne ko ka ja tsoro halal ne ba wanne ke nufi ba wannan kan aina kowa da kowa ma halal ne baka kana zuwa kasuwa baka zuwa kasuwa ka sai shinkafa a wanda ba musulmi ba baka sai buhun abinci ita shinkafa ko a hannun wane ne halal ne dan ka saya ka dafa ko a daga to wannan ba laifi bane amma abin da ake magana akai shine yankan su shi yasa ibnu abbas da yazo kan fa'amul ladina ubi ba sai ce zaba'ihukum shine abin da suka yanka idan ahalin kitabi suka dauki dabba suka yanka to halal ne a ta musulmi mafu sai me dalili saboda wannan aya wa ta'amul ladina utul kitab abincin da aka ba su shillul lakum halal ne gare ku wa ta'amukum kuma sai ce zaba'ihukum yankan da kuka yi kullun da halal ne gare su ya halatta musulmi ya ci abincin al-yahudi ya ci abincin an-nasara halal ne a musulunci mafu tayyib me wa wani ya ce maka to ai al-yahudu wan-nasara ai sun kafirta sun ce Allah uku ne babu mai inkari an da sun ce Allah uku ne amma Allah ya san da wannan yace za a tafi kar ka dauka sai a mantuwa ne a cikin suratul ma'idan ne yace sun ce Allah uku ne kuma a cikin da a ci abincin nasu Na ka fara na alladhina kalu inna allaha salisu salasa amma idan ya fara ai ba wani ne ba a cikin jikin suran yace sun kafurta sun ce Allah uku ne amma tare da wannan yace a ci abincin nasu ai ba wata sura bane balle kai tunani a wannan suran ne yace sun ce Allah uku ne kuma yace a ci abincin nasu me dalili Allah ya kira su da kafirci amma bai ce mushrikai ba ya bambance su lam yakun alladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina hum fakira ai kira su a matsayin ba tare da mai tare da abin da suka yi akwai nau'in shirka da don sun ce inna allaha salihu salasa amma sai Allah ya kira su cewa ahalul kitabi saboda har a yanzu ana samun tare da su burbudin at-taura da injila duk yadda suka gurbata akwai ababen da har yanzu gaskiya ne a cikin sai dai ka iya cewa kila to shi burudin yanzu ya yawa amma dai dole har yanzu akwai wannan kuma sun karanta al-kutub as-sabawiyya suna tare da littattafai ko suna da su don haka Allah yake abincin su a ci halal ne yankan su a ci halal ne su ma su yankan mu halal ne malamai suka ce idan musulmi ya manta ya yanka dabba sai zama mai ce bismillah Allahu akbar min kirani za a ci goma za a ci ba maganganu guda biyu maganan farko suka ce za a ci me dalilin su suka ce sun dogara da ayat da Allah ke cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana bangare da biyu sai ba za a ci ba me dalili a mantawa aka yi me dalili fakulu min ma zukira lahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin wala ta'kulu mimma lam yuzkar lahi alaihi wa innahu lafisq kada ku ci abin da ba kira sunan Allah akan kansa ba don fasikanci ne sai ka ce to ai ba kira sun ka ce bai halatta ba to da haka a fahimtar shekul islam rahimahullah ba za a ci ba waccan ayar rabbana la tu'akhidna in nasina da ya manta tun da ba ya yankan da niyyar rana ne ko wata ko gunki ba to Allah ba zai kama shi da zunubin cewa yayi laifi ba shine rabbana la tu'akhidna bai koma zuwa da hukuncin ita dabbar yana koma kan su sai Allah ba zai kama shi ba dan ya manta ne ba kuma ya kira sunan wani gunki ne a matsayin Allah ba to anan rashin kama shi da hukuma shine rabbana la tu'akhidna in nasina aw asana wannan ba shi yake justify za a ci ba da wannan sai malamai suka ce su a yahudu wan nasara idan suka kawo abinci muna da bukatar mu tambaye su shin sun kira sunan Allah suka yanka ko ba su kira ba babu bukata in suka kawo abincin suka ce ga gaba gare mu ba bukata saboda hadisin bukhari na na aisha radiyallahu anha tana cewa akwai wasu jama'a suna zuwa mana da abinci a wata riwaya halin kitab sukan kawo mana abinci ba mu sani ba shin sun ambaci sunan Allah akai ko ba su ambata ba sai manzo Allah ya ce me me yace mata yace wa kurismallahi ismallahi alaihi fakuluhu ku ku ambaci sunan Allah ne sai ku ci za ta aje ce mata in sun zo da abincin ku tambaya ba sai ta ce a kawai yace in sun kawo abincin ku ku ambaci sunan Allah sai ku ci inda ya ce mata ku bincika ne suka faɗa to anan ya zama shari'a ne in sun ka abincin sai mun tambaya amma bai faɗa ba sai ce idan sun kawo ku ku ambaci sunan Allah sai ku ci nan. to da wannan sai zama kenan ba sharadi bane tambayar to kaddara sai ahalin tabi da ka abin da dai yace mata mu ba mu kira komai ba muka yi ga kawai shiru muka yi ko kuma shaƙe wuyan muka yi ya mutu muka dafa to anan malamai suka ce da ba a bukata ba sai yi bayani to ya haramta a saboda ne saboda wala wala ta min ma lam yusrifu Allah alayhi wa innahu lafisq tun da yanzu bakin sai faɗa to ba za mu yi hukunci da cewa za mu bar kusuna zanni ba saboda ne saboda al-zannu na'am yazudu bi yakin zato da kake idan ya yazo ya gusar da shi to idan bakin sa ya riga ya faɗa yace bai faɗa ba sanan ba za a ci ba bai bai faɗi su ba za a ci ba kuma in yace shakewa yayi ai wal ka tuda ka kira a baya ta shiga cikin wannan nan? kuma a baya an ce mana haramun ne to zaka amma in babu bayani kawai abinci nasu ne a wurin sayarwa ko abin da ya kama da wannan abin da ake bukatar ka da shi na farko shine sunna ta karantar da kai idan da hali karbi spoon din ka wanke shi in zaka ci da spoon mafhum tayyib na biyu bayan wannan kuma shi da idan ka zo cin abincin sai ka yi bismillah idan kana kokon dan sun kira sunan Allah ko ba su kira ba sai ka yi bismillah amma idan ka samu yakinin su daga suka ce ba mu kira sunan Allah ba ba abin da muka fara muka yanka kasu daga nan ya zama haramun a cikin wannan sune maganganu mafi inganci na ma'abota ilimi Allah ya gafarta musu ka iya samun wasu maganganun sabanin haka ba waɗannan sune magana na al-muhaqqiqun wanda suka tabbatar da menene kauli raji akan abincin su mafu sai ga ka wannan sa'abun na ibn abbas yace zaba'i shine yanka da suka yi na rago ne da tinkiya ne na akuya ne na kaza ne na zabuwa ne a kansu ake magana in kana tunanin a asuwancin shinkafa ne da suka yi ko indomi da suka dafa ne to wannan kuma sai mu ce kowa ya dafa ai ba haramtar maka ba in dai kawai dafawa ne ba a magana a kai in kana magana buhun shinkafa ne ko kuma kana magana a kan fatan spaghetti ne wannan ba wanda ya hana ka hannun kowa ka saya to da asali sun yana magana akan abincin da ake yankawa ne da haka wa ta'amul ladina utul kitaba حل لكم وطعامكم حل لهم lahum abincin waɗanda aka ba su littafi halal ne gare ku kuma ku? halal ne gare ku. mutum ba zai gane hikimar kariya a wurin da masu yana yawa wata a duniya za ka je wata kasar ka samu abincin al wanda faran ma aiki ne yadda kasar musulmi yana neman yankan liman a inugu to haka za ka waye gari shi ka samu kiristan ma da yahuda ka samu abincin su ma bala'i ne sai ka rasa sai ka rasa sai ka kana neman ma kirkin ka ci abincin sa sai ka rasa saboda wato rashin yawo wani lokaci yakan mai da mu kauyawa akwai bangaren duniya da an kai ka sai gane kai lalle da awar da saura a yanzu wanda daga garin ne ya taba tafiya ya tafi Costa Rica har wajen South America da ya dace ba kar maka lafa da awar da kuma ku fara ba <laughs> sai ce me yasa yace ai a sake dan ka je kaga kirista a wurin yake saboda kana ga kaman ka ga dan uwa ji kake kaman ka ga wani limamin harami ya ka kake ji kamar ganci ka ce ga wani ma kana ji ne saboda la tajidanna ajallan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina asrafu wa la tajidanna aqrabahum mawajjatan lil ladina amanu ladina qalu inna nasara to ka ganci ma yace ne zai ka kada wani ma harami ka gani su za ka sai ka gane hikimar shari'a da ta ce siru fil ardi akwai inda ka je ba za ka samu abincin ba ba kuma kuma ce maka aka yi sunna ba ne ka kabar yankan akara makalla kabar yankan arama ka ce mu ba ahlus sunna ne yanzu kawai yankan al yahudu wanda kar za mu ce to ai ba ai ba ce sunna ba ne an ce halal ne in kana bukata mu bambanta halal da sunna mafhum sai mu bambanta me halal ne sunna an ce halal ne ba a ce sunna ba ne don wani lokaci sai mu ɗauki halal da sai mu je mu yi ta da jijiyar wuya a kansa idan an ce halal ne idan kana so ka cin baka so ka yi ne ka bari in ka bari ba ruwan shi nan ka kuma ba matsala amma menene ne din ka ce haramun ne to nan ka shiga gonar Allah shine bala'i ka ce haramun ne bayan Allah ya ce halal to anan bala'in yake amma a kashin kanka ka zaba wa kanka ba wani wanda yana mafhum tayyib don haka abincin halal ne kuma yana daga cikin ba a idan sun yanka don an bada kuma lakum ba su aka ce wa ta'amul ba, utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wannan duka ku halal ne su halal ne mazan Allah a rayuwarsa a gidansu akwai al-yahudu har sun taba daukar akuya suka yanka da suka gane wannan ma yake so suka yaki da wata mace da ke gidansa suna masa hidima aka saka dafi a cikin naman to da extent ban da shi da sauran wanda suka ta mutum ma mutuwa suka yi haran da zai bar duniya yana complain din hanjinsa yana ciwo saboda dafin wannan abin da bai hude na masa abincin a gidansa haran da zai bar duniya yana magana akan zafin dafin da yake har wanda yasa ibnu qayyim rahimahullah ke cewa daga cikin sababin adadin sa akwai tsammanin wannan dafin daga ciki saboda komai iya da sababi ibn usaymin ne wala imani da akan cewa wannan dafin iya daga cikin alamar da ake ga sanadin sa a rayuwa amma duk da haka da yake haramun bane mafu sai ba a yi shari'a da tunanin ka sai abin da nasu ya fara anan zamu tsaya kawai abin da ake so mu ce mun ji mun bi shi kenan wal muhsanatu min al mu'minat sannan kuma an halakar muku al muhsanat kira'a ne ko a ce al muhsanat ko a ce al muhsinat in ka ce asalin kalmar din daga asala ne ala wadani fa'ala al ismu ala wadani ne al fi'lu ko in an ce shi shine garkuwa in ka ce al muhsana ni mutun za'ida ne ya zama alama zai ne al mufala in ka ce al muhsina ya zama al mufila to da kai ka ce al mufsana ya zama object ne object of the verb shine wanda aikin ya fada akan shine wanda aka kare su waye kare su shine Allah subhanahu wataala in ka ce al mufsina ya zama me ya zama subject of the verb su ne waɗanda su suka kare kan sun zama su ne fa'ilai shi ne subject in kace object na verb ya zama su ne mai mafulun bihi kenan to da kan kace al-muqsanat waɗanda Allah ya kare su min al-mu'minat daga cikin mu'minai wal muqsanat da waɗanda ya kare min ladina utul kitaba da wanda aka ba su littafi in kace al-muqsanat wanda suka kare kansu kalmar muqsanat iya zuwa da ma'ana biyu ma'ana na farko ya daukar al-hara'ir wanda suke ya'ya ba bayi ba بمعنى كده أن هذا كرمان أولا يعني نموت الميدة أهل الكتاب أما بابا يبا سبو ده كلمة مفتنة القرآن كتاب هذا مثلا من الحرائر آية بابا يبا ومن لم يستطع منكم قولا ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات wanda bai samu يقولي yin aure ya auri muhsanat a nan يا ake nufi ya'ya almu'minat mu'minai sai ce fa mimma malakat aymanukum to shikenan sai ku aiki da abin ke hannunku na bayi kaga anan al-muhsanat sune wanda suke ne al-hara'ir ƴaƴa ba bayi ba sai zaka ce in baka samu ƴa ba to ka rike baiwa مفهوم نعم. طيب ما انا نبي لك ان زوال اما طيب ان افاقي وانت تتكار كنت لك زنا ما تنى باسا زنا انا كلا سدى ولا فرقوا سورة الله سورة النور والذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة والذين يرمون المحصنات ولا سكيفا المحصنات كاجا أنا سوني كتن دبوا لباسا زنا wanda suka yi kansu daga zina to su to malamai suka ce wanne ake nufi a nan shin ana nufin ƴaƴa za ku aura ko ana nufin wanda suka kare kansu daga zina ne Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa ya yace ana nufin ku auri ɗaya ne a cikin mu'minai da ahlul kitabi dalibin sa Mujahid ibn Jabr Allah yace ku auri wanda suka tara kansu daga zina ne wannan shine malaman tafsiri ke ce masa ikhtilafu talawwu sabanin kalin ilimi kowa a cikin ya bada misali ne kauli rajiji ya halatta aure ara'ir nasu ya halatta aure waɗanda suka kuma kame kansu daga ya da gaske saboda istilahu tanawu ba a rike dai a yadda daya sai a dauke su gaba daya a hada su saboda kowa ya bada misalin wujhatun nazar ne to da sai hada su gaba daya to da ka sai mu ce wal muhsanat ya halatta a wurin mata ka dangagu kuma ya ba bayi ba minal mu'minat daga cikin mu'minai mata wal muhsanat da ka dangagu waɗanda kuma suke daya min alladhina utul kitaba daga waɗanda aka ba wa littafi al-yahud wal nasara min qabalikum gabanin ku an ba su littafin at-taura ta zo gabanin qur'ani injila ya zo bannin qur'ani amma da qur'ani ya zo sai aka soke hukuncin sai suka zama mai in zalim sai suka yi expiring amma kuma wajibi ne mu mu imani da su Ke sa a farkon ali imran Allah yake الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومنزلا وأنزلنا التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان كما يتكيني مهيمنا عليه shi qur'ani shi yake hukunci ku wadannan daga dukkan yadda Allah saukar da taura da injila amma za mu ce sun yi expired me dalili saboda haka qur'ani ya fada ce niwan su ya kare amma dai mun yi imani da cewa Allah ya saukar da su me za a bi sai mu qur'ani mafhum tayyib da haka ya halatta ku auri mata muminai ya halatta ku auri mata a ahlul kitabi Wadanda suke ɗaya suka kare kansu daga zina idza ujura kunna. idan Allah ya taimaka kuka ba su kunna. menene ma'anar ujur shine sadakin su idan kun dauki sadaki kun ba su ya halatta ku aure su wannan shine sharadi na farko a musulunci halal ne kai aure amma da sharadin ne sai ka ba da sadaki ba a yaka sadaki ga hadisi da wasu malamai suna da akwai matsala ce amma shekuna al-albani wallahi ce hadisi ne ingantacce la lalika illa nabi waliyin wa sadaq wa fi riwayatin wa zahida yadin babu aure sai da waliyi da sadaki so sadaki a ka'ida wajibi ne idan aka yi aure babu sadaki a ka'ida malamai suka ce auren ya zama ingantacce amma dole sai an buƙaci mijin ya kawo sadakin mafhum sai sai an buƙaci ya kawo sadaki auren yana da ne ka sahi saboda me akwai sadaq mu'ajjal San samu ya zama musamma an ambace shi ko ba ambata ba sai a ce azzawaju baqi lakin dole sai an kawo sadaki mafhum sai shin ya halatta mace ta ba miji sadaki bai da hali sai karba shi sai bayar a magana mafi inganci ya halatta shi bai tana ga bai da hali yana da dan kunci ba da jin an ce dubu a jira ya gaba buje buje dubu goma ya samu sai ina da dubu goma bari in sai ta fara arama dubu goma sai ya kara sai da ma'ajin sai bayar malamai suka ce ya halatta ko kuma an yanka markawa dubu hamsin ta ce ai abin yayi nauyi babu laifi a dan rage maka ba damuwa ka ba da talatin ka kira ka ba da talatin din yayi shi zalla yake wa atun nisa'a sadaqatihinna nihila fa in ibuna lakum an shay'in in kuna son fakuluhu hani'an mari'a ku ba wa mata sadakin su a hannun su kin suka yafe wani abu ya ce to ku bi shi hani'an mari'a da dadin taurawa da dadin hadiya ku ci wannan ya halatta gare ku Ke sa ishi ne na gobe ko ba sharadi bane sai an ba da kuɗi sadaki za ka ce na ba ta mashin ka ba ta gida ya halatta a sadaki ba kuma sai naira za da je ka ba da riyal dubu biyar amma mu duk fasaha ta kare a naira kaza ana iya ba kadara a matsayin sadaki idan mutum bai da hali ana iya kaiwa ga matakin da ana iya bada sadaki ko da na ilimi ne idan za ga arama tana so kuma arama ma bai shirya zai ce yanzu arama abin da za yi ka je ka koya mata daga suratul jumu'a zuwa na aran ma ya ga yayi sai mutum da kenan sai a yi ga hadisin bukhari wata mace ta zo wajen manzon Allah ta ji ya rasulullah ta aure ne annabi ya kalle ta ya kawar da kai bai ci a ba ibnu uh, qayyim al-jawziya rahimahullah yace bai ce a ba dan in yace A to zai aura annabi kalla yake kai ba na bukata wai zai ce na an gaba kake mata kasuwa sai yayi shiru saboda shirin ne maslaha wani sahabi da ya kalla sai ya ga shi komai ta masa wanda shi fa matsalar aure abinda wani ya gani bai so wannan gani cikin daga nan an kashe shi cikin sadakar lahul azim duk abin da kai describing baka so wani shine daidai wa da abin da shi ke bukata to shi sai kan lazai sai annabi tabi gani nabi shi zai kawo sadaki babu har a kai walau khataman min hadidin ko zo ta karkar a kai kawo yake wallahi babu kuma yasa abu ne a gefe ce na sai kasa yi kare ba komai amma yana bukata zan je ce me za ka kawo mana ne yace annabi ina da wanzu guda daya zan ba ta kafa daya da ta kafa daya sai ku so ne za a yi wannan sadakin da gelgel ce da to idan ka rike mata wanzo kafa daya ka rike da za ta ga wannan kana bukatar sadaki da jiya buwa kai kana bukatar ka ta kasuwa da za a yi to duk ke da ina dai a to sahabbai sun mona gata wallahi manzo Allah ya musu gata sallallahu alaihi wa sallam, sai su tsaro aikin sai zauna ya kafa ya zane shi da bukata sai ka zaji nan da bukata idan ko ba da ce a'a ba ai a su kullu ne ba tunda ba da ce a'a ba ta amince da annabi ya ce kam hafizta min alquran ne kan tilawar da kake da shi alqurani ya ce hafizta surat albaqara wallati gariha akwai tilawar bakara da ali ibrahim mazala ce ka koya mata ayoyi goma wata riwaya ashirin a matsayin sadaki shi ne da kire shi akan ayoyi yanzu da duk an wurin da alamomin nan haram mai fani a masallaci ya kara bakwai da Allah gaba sai ya nemo sadaki irin na wannan rabu kuma zai yi amma da Allah wannan rabu da yazo bai da izu dai fa la sadaka wala sallah kuma a ce aran mai ayoyi sai yayi nasa ai kowa da irin abin da ya iya ko sai a bawa kowa gata a irin eriyarsa idan wanda rabu da ya zo da kuɗi ya zo sai ya tulo kuɗin ya yi shi kenan sai ku tafi a haka shi kuma a ran da ayoyi ya zo sai a ce je ka koya masa ayoyi kaza da kira'a ta kaza da kaza da riwaya ta kaza da kaza kenan yarinya sai ta koyi wasu ta koyi kalu ta koyi hasu shi nan bai kwata nan kuɗin ba kudin ba sai a je gaba daya ta <laughs> bazar kwaila ya kare a banza ba shari'a ta amince a bada kuɗi amma kar kuma mu rika ta wajen bada kuɗi khairun nika aisaru mafi alkhairin aure shine wanda aka sawwaka a cikin wannan hadisi ne hasan a sawwaka in mutum ya yana da hali ya yi ya kyautata amma kada a takura saboda sai kuma kamar muna ka, idan aure ya yi tsada to zina na arha shi sai yanzu 'yan mata da samarin sukan yi zinan kyauta ne Allah ya kare mu idan ka je biranen kasar nan wallahi na da akwai hotel da karuwai suna yawo ɗan mata in shekara 17 18 abin da suke bukata mutum ya ba su dama su zo daki su kwana da shi da safe sai a musu abin karyawa sai wanda za su da abin da suke bukata shi saboda ne saboda aure yayi tsada shi ustazu yana so akar masalla yana so injiniya yana so kowa yana so yan matan suna so amma akwai wani abu da aka sa na al'ada ya zama dole sai an yi kuma al'ada nan ba ta karewa in an yi sai kure nan wurin sai a sake mu wata a kawo da ban ka sai a wurin fa ana kawo fanteka ake yi ko a kawo wannan falla a falla ake sa kaya da wayan mu mun ga kayan aure a falla ba ne ba wa ba a zo a bude mutum a rika zabo su aka maza aka zo aka fara akwati na karfe aka zo fanti motsi haka ake yin su za a zo a yi motsi, yanzu za a gama wannan za ka ce fati mai kaya ko kuma jaka mai kaya in kana da hali kai halal ne amma muna muna kwaikwayon western world yayi yawa su ba a fati mai kaya ba yana da hanyar sa ne da ake ja in ka je ka turi za a ga akwai hanyar mota akwai na mai tafiya da kafa yana jan akwati shi ma kwalta ga masa to shi ne yake jan akwatin amma kai ka fati mai kaya ka kin kimo shi a kan kai ba na kai ba ne? Fata fata ba a yi shi ba ba a taba daukar su a develop countries ka. ba abin da yana ci da kai amma mu da kayan sa yawo muke kin kima kin kima akan ya ana yi wa sa mu ka taba ga an yi a fata hanya a Najeriya motar ma ta samu motocin yake suka samu za na duba hanyoyin nan da suka bi jikin railway nan fanan angonin za na je ka duba hanyoyin ka gani yadda ka alƙawuyi a ƙauye ake rayuwa a garin ma babu hanyar to ne da kana fadi misali ba za ku ce kallon ba zai sauki ba an ya ji sauki da kallon ma an yi zama mun gida da kalla a ɗauka kawai abinda za mu bukata a mata baki a mata hannu a sa mata faɗo kawai shi ne shi gaban da muka cancanta saboda da akwai tsaro yanzu babu tsaro to kawai sai a mata hannu a sa faɗo a kulle shi ne kawai shi gaban mu wannan kallon ya dace da mu har yanzu amma haka muke ta bi kuma abin da nake fara kullum shine inda za a yi rashin sa'a wani ya je UK ko US ko Dubai ya samu akwatin mai fuka ku? ya shigo da shi bautu ko gombe ya aure a ga akwatin ta ce ne da cikin sa aka da remote control to daga nan sai shiga uku je da kike ga tilawan aran ba idan zai aure sai a ce dole akwai za ka kawo me yake bukata shi akwatin ne fuka fuki zai ki bukata ka kawo tunda wani wani wannan rabu ko excellence ya ga shi ma aran ma sai ya nemo shi sa ake ta wahalar da aran momi to da Allah mu rike daukar abun iya gwargwado sadakin nan shari'a ba ta takura ba ta ce shi da sauki da Allah mu dake shi da sauki hatta aqallu sadak masabar ba ne malaman mu Allah ya ji suka kawo shi suka ce rubu dinar amma idan ka dauki tsagwaran hadisai da sharha da magabata suka yi a kan hadisan ba wani wanda ya ce ma ga dole sai ya zama aqallu sadaq ko da kasa da haka aka bayar aure ya dauro amma yanzu sai mu takura ababen da za mu iya da wanda ba za mu iya ba Allah zai ya mu wani lafiya to za ta sadaki wajibi ne idan za a aure a dauka a nika shi mafhum bai ko za ka aure mata musulma ko za ka aure halin kitabi ya halatta duk za ka iya bada shari'a sai ka bada sadaki a halin kitabi auren su sa halal mu fahimci wannan da kyau auren sa halal ba a ce sunna ne. auren sa na'am halal aka ce mana waɗanda aka haranta mana haranta mana ne wala hul mushrikati hatta yu'minna wala amatu mu'minatun khairun min mushrikatin walau ajabantu ko mun ce mushrikai qur'ani ya bambance su da ahlul kitabi duk da sun ce inna allaha salisu salafa dan ya ce lam yakun alladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina bi hada waje dai ba ko ahlul kitabi ne ya halitta musulmi ya aura amma bajin sa halal ne kar a tada jijiyar waya halal ne in ka ga wani ya aura halal ne amma sai ka kiyaye ya yi kan bin yayin zai kasance kai dai ta waye ne control kasashen laraba da yawa matan su a ahalul kitabi ne ka'in sun gaji sun bar addinin musulunci ba na bukatar na kira misalan nan babu daɗi in za a yi ta baka misalan sai hankalin ka ya tashi ka ga gawa da mai mulki musulmi ne balarabe matarsa ba yahudiya sai ya ga dan bangal habaru in ya ga sai wata jaji shi ke nan ba ruwansa da musulunci shari'a ba ta haramtar ba amma shin ka shirya duk abin da kuka samu kai za ka yi kontrolin ƴaƴan ko kai mijin hajiya ne sai abin da ka faɗa in mijin hajiya ne karka kwatanta in kana da control a kan gidan ka zuwa shi ne shari'a da baka dama a yanzu auren mace musulmar ba da ba ta ya ya kare Yaya kare sai a je karewa akan hijabi wanda zai fara da ita in ko ba wannan ka aure halal ne amma sai kai shiri wani mataki ka dauka za ka je da shirin juma masallaci ku yi sallah in ka koma gida bayan kwana ne idan ka huta asabar lahadi kuma zai wuce wajen wata ibada za a yi ta hada maka mix guda biyu in yayi gaba sai psychologically zai samu matsala ya je Allah ya ce ji kan kuma ya ji Allah ma ba guda ɗaya bane suna nan guda uku ya za ka yi psychological coma zai kama shi halal ne a musulunci amma ba a ce mana sunna ne mu je mu yi ba mu bar shi a babin halal ko da ba ma bukata idan wani ya kada ka masa abin da yi amma dai kana da iko masa nasiha zama iya da control akan ƴaƴansa da gidansa kar ya amince da take zube gidan bimo take zube gidan shi kenan gidan ya lalace musulunci ya zama suna ne a baki mafu sai zaka idan a sai ki mu ujura kunna in kun ba su sadakin su muhsinina غير musafihina kalmar muhsinina daga kalmar al-hisnu ne kamar da aka ce hisnul muslim ko suna littafin Sheikh بن bin Ali bin Abba Sahabai wato garkuwar musulmi kalmar musulmi na kuna masu ده kanku daga ne shine musulmi na kuna masu neman garkuwa daga zina shi yasa daga cikin fa'idan aure shine yana kare mutum daga yin zina yana kame mutum daga zina shi yasa Allah ya ce wanda ba su samu ikon aure ba su kame har Allah ya ba su daga cikin faladarsa وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والذين تبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا جزاكم الله خيرا أولا آية لكم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله أولا آية guda biyu duka an منا mana wanda bai samu ikon aure bai kare kansa saboda me aure yana da fa'ida da yawa daga ciki akwai raya sunna man ba an sunnati fa laysa minni na biyu akwai reproduction haihuwa babu wata hanyar samun haihuwa a yanzu ne inganci in ba aure ba tazawwaju alwaduda alwaluda fa inni mukasir bikum al-anbiya'a yawm al-qiyamah a cikin hadisin Imam Ahmad da ya inganta cikin zafin irwa ul na uku akwai tranquility da peace of mind da Allah yake cewa wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ana samun peace of mind tranquility aure ba ka taba hada uwar mai aure da gauro bai taba ba. gauro za ka ganki da yawo kamar nera haka za ka ganshi kuma ga immune za ka rika jin sa haka yana dafa kansa kuma shi kaɗai sai ka ko kuma wani ba shi kaɗai kuci ke za su cewa ba na gane gauro da wannan ko ya yi shi daga hayaki dole gwagware ke wannan dole su sukan gwagware ne akwai karancin samun nutsuwa da gauro wani bai da yara su da matsalar me zai shi da safe da me zai ko. ana shiga gida a lokacin a lokacin shi zuwa bayan tafsiri wajen da neman buredi ya samu buredi ya zo kullum kina ya kudu da lifto wannan da ya yi kuma ya je makara kuma ya haɗa lifto da yadda ka san magani haka za ka biya tashi to duka waɗannan matsala ce da gwagware lokacin buɗe ba ce zo hankali na duka a rubuce shi kankana zai yanka ne ko a yi ba zai shi ne yana kuma zama wani yana da rahoto mai zai sai ta za ka samu gauro bayi da nutsuwa zai ka hular su a karkace maimakon gaba da baya sai ne daga ta kudu da arewa duk ikon gauro ko ga mutum ya zo masallaci rigarsa bai bai da su sukan gwagware in kana da iyali kana za su gyara amma in ka ga mutum a masallaci rigarsa a zuwa ka tambaya gauro ne gogo wani dogo shi ga ya kira sa na jara kira na sanar wa kira sa. ba wanda ya kira ka duk wanda matsalar gwagware ne ko kuma ka mutum yarda cikin yana magana yana fada dai na gaya suka ce mun kaza kaza Allah ya ji za a yi to me za a yi shi ne san yana yi ba to akwai matsalan gwagware in ka ga wani yayi ma to kuskure ba ma ciwo ne na gauro a gwani ba ya babu da idan sa gaba daya shi ne muhusini na kuna tara kanku daga cikin ina aure akwai kame mutum daga zina idan mutum ya yi aure ya yi zina to lalacewa ta kai iyaka a ce mai ne mai gida ne magidanci yana zina fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya lada shi za mu zana cikin hadisi mun ke cewa innal mar'a tuqbil fi sabilillah wa tuqbil fi sabilillah shaytan mata na fiskanta a sifan shaytan tana biya ba a sifan shaytan in da yau ya ce ga masu ba ta ya koma gida ya samu yaran su ruwan Allah shi kuma ya zama wajibi mata su rika gyara kansu don su dauke sha'awan mazan sai ga wata akan hanya ta yi fanti ban da abin da gida sai da ta bai da shi ga kauci a kafarta ga maman ta bada da ba kaman bure da ko gugan roba ba wani hatsari ba gyara dole duka bai yi ba ba a ce a je a yi abu bai saba shari'a ba dan wanka dan goge ke dan shafa mai dan fesa turare kai ka dan taimaka masa da kudin da dan gyara kanta amma wasu matan ba za su ce ba in ka samu wata a gida wallahi ko in je aka daura za a yi sace da ina duk zani mai tsada ba ta sa sai ranar zuwa anguwa sai sa kanta daga yawa yake shiga tana ga sai umma da ni za a je sai ya san ba na bane yi wanka a zauna gida sai za a je anguwa kuma sai ta wanke kafarta ta kankara faso kafin illar faso idan ba a kankara kauci da faso sai rana ɗaya idan kankare da gaba sha ban farin makilin sai ga shi jawo ya sama gidan shi ina su kenan wallahi matsalan matan kenan wani lokaci wata ta yaga labulan nijin da basanta ta yaga bishidin da basanta ko kafin da kabari ba ta maka sai ka gabar gidan kafin da cikin basanta wannan da yi ba dole mata su rika gyara kansu in ba haka ba to matan banza su zama kida daga ki baki sani ba kuna musulmi da masu kare kanku daga zina gaira musafihina ba kuna masu bayyana zina ba kuna masu kare kanku shine sai ku ba su kadaki na biyu kenan kuna kare kanku sai ku ba da farashi ba masu bayyana zina ba wala muttakhidi aqdan ba kuma kuna ba su rike su a matsayin aqdan shine asdiqa shine aqdan wato ba kuna rike matan a matsayin abokane ko matan su rike ku a matsayin abokane ba shi yasa a wani kuma ka ce wala muttakhizati aqdan a cikin suratul nisa muttakhizati kaga jam'i ne na mata su matan su rike mazan a matsayin abokanai mazinata ko kuma muttasili aqdan mazan su rike matan a matsayin abokanai shine irin abin da ake cewa wace take girlfriend din sa ko da take boyfriend din sa ne wannan haramun ne a musulunci ba wani boyfriend in za ku yi aure ko da kuka ita gidan sa ya wani boyfriend din ya dara ne irin yan makaranta abin da ake in ka je kure zan je na auren fatina ake yi sai ya samu turai ta fatina sa ne shi ma fatina sa wai fatina sai a ji aika aikuwa a haka ba aure me dalili suka daina aure yanzu a Europe shine idan ka aure mace kuka rabu to gidan da kake cikin nata ne motar shiga ta ne dan abin da kuka yi sai saving na account nata ne sai ka koma je ka nemi gida da mota da kuma kudi to sai aka fahimci abin ba kai labari sai aka koyi fatina an yi fatina kenan ko da ba sai ta tattara ko batun ka fita a gidan sai karke gidansa to shi ne suke wai fatina to shi ne Allah ya ce wannan haramu ne ba wani fatina a musulunci in za ka aure da Allah ba wai ka je kai ta zama a gindin katanga kana fasa gidansu ba wa man yakfur bil imani duk wanda ya kafarce da imani waɗannan ayyuka aka kira imani saboda aqidar ahlus sunna imani bai faruwa sai da aiki bi yudi الله imanakum ai ayyuka sahabbai ne sai kira da imani bima wa ma kana Allah liyudi'a amalakum to da ka ci imani da aiki suna haduwa waje daya akidar ahli sunna imani shine i'tiqadin bil qawli wa qawlin bil jawari i'tiqadin bil qalbi wa qawlin bil lisan wa amalin bil jawari dole sai an samu amal a ciki murji'a ne ke ga i'tiqadi kawai ya isa in kai i'tiqadi kai magana babu aiki dole sai ka aiki a imani faman hadisa amal wanda ya bata aikin sa wa huwa fil akhirati min al khasirin ala kira suna cikin masu asara duk wanda ya lalata aikin sa Allah ya kare mu daga lalacewar aiki subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ya es hora a a auren su yana da zanzan ba matsala saboda malamai duka magabata sun yi tsaki a lokacin sahabbai sun yi ta musulunta kafirai da matansu babu wanda maza Allah a sake aura auren da suka yi a jahiliya akan su aka tabbata kula ga wannan in miji da musulun da suka da sai su zarfe a cikin auren su ba bukatar a sake aure ba bukatar sadaki auren su yana nan daidai wa daida Allah ta'ala ala saboda al-islamu ya jibu ma kabla ku duk abin da aka yi gaba musulunci musulunci ya zo ya goge shi wallahu ta'ala ala wani da malamin kiristocin Najeriya a hannun ahalin kitabi da an ce al-yahudu wa nasara al-yahudu bil jews an nasara bil christians ba ni zan maka wannan bayanin ba in dai sunan su kristoci to an ce the Jews and the Christians wannan matsala ce da kai ta shafa ni ba ta shafe ni ba a yanzu ni abin da ya shafi ko gaya maka wannan na gaya maka in ka ga yahudu ko nasara halal ne amma ba a ce kuma sunna ba balle ka ce Kara yi sunna halal ne wannan shi ne wallahu ta'ala alam sai wannan yake ba da shi ne yi a wani ahalin misali sai kasance aka ce a auren wanda suka ce na ɗaya ba shi ba da suna ba auren su da aka halartar malamai ba su sanya sharadin cewa dole sai an zo masallaci ko gidan liman an yi shi ba as long as an ba da sadaki an ba da ita kai ka karba an samu akalla mutane biyu sun shaida a matsayin ilani cikin abu ya kare wallahu ta'ala alam ba wani damuwa shi wannan yana tambaya dangane da sallah yake cewa bana da jagoran da a yanzu ne misali na sallah misali to in ya dace kawa abu ne ne kuma abu ne magana mafi lalle zai koye ne hadisai ne guda biyu da yace ma za a daratu fasalu wa ma da kun fa'atimu sai yace ma za a daratu fasalu wa ma da kun faqulu an firin jaji riwayar fa'atin mu tare da cewa fasa dudun ma ma'anar fa'atin mu ne Shi ne abin da kuka riska ku sallata abin da ku kuce ku cika ta ba a ce kura ba cika ta wa ake to liman na ba baya ka cikin ka miƙe sai ka kaddara kai kai da sallah kana raka ta uku da ta hudu ka yi ne sai kammala sallar idan kai wannan shi ne da ne fa'atin mu ke gudacewa wannan shine tafsirin ibnu hajar shine bayanin imamu sanani rahimahullah shine maganar abu malik bin sai cikin sunna shine maganar sayyid sabiq cikin fiqh sunna da shine maganar ibnu hazm cikin al-muhalla shine maganar imamu shaukani rahimahullah ta'ala cikin nail al-awsat shine maganar ibnu taymiyyah rahimahullah ta'ala cikin sharh riyadus salihin shine maganar ah, imamu shaukani rahimahullah ta'ala cikin sharh muntakal akhbar nasa duka malamai sun da shaka wannan shine kauli rajihi dan fa'idu din ma ma'anar fa'atimu ne fa idza qadaytum manasikakum ai fil mustaqbal ake magana fa idza qadaytum to ma imama nan fa'atimu ne to da magana sun ganci ne cika da sallah ake shi ya fi dacewa a wajen cikatawa ya halatta a isha raka'a hudu kowace raka'a kai fatiha idan kai fatiha sallar ta yi ko bata yi ba ta yi saboda ya halatta a yi iktisari akan fatiha daga hadisi muhammadu bin jabal in kai kowace raka'a duka raka'o'i hudu fatiha da sura yi ko bai yi ba ya yi akwai hadisi a bukhari idan kai raka'o'i biyun farko fatiha da sura biyun karshe fatiha shi ma yi wanda shi muka saba yi amma duk wadanda sun halatta to boyewa shi ne ingantacce in kai fatiha kadai to kare da ne ka dama ya halatta kai raka hudu duka fatiha da jawabu ne kike fara na fatiha to ban zagin ah, sifar da nabi min at-takbir ne tafsirin ka annaka tara'a ya halatta ka zai akan fatiha la ga yake ce nan Allah ya rara to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam hadha wa ma yuridu billahi tawfiq Thank